أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su fara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai dace ta sallamawa ga shayyan halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummukai waɗanda suka bi har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu. barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci daren asabar daren ashirin da takwas ga watan zulqa'ada hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace ga sha biyar ga watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin da shida Allah madaukakin sarki ya dama ma wannan masallaci na masjidu Umar Idris rahimahullahu ta'ala inda muka saba haduwa domin karatu cikin wannan littafi mai albarka التسهيل في شرح كتاب التوحيد لا الشيخ عبد الله بن سليمان الحجيشي الله مدعوك في شرحه غفر الله له ولوالديه وللمسلمين يوكم شين الحرس ثم نقوك أتكون للتافي من البركة a mu da ta gabata muna karatu a babin farko babi da mala yake kokarin ya yi mana bayanin da tauhidi to muna cikin wannan babi muna daidai inda mala yake so ya nuna mana cewa tauhidin da ake bukata a gare mu shine tauhidul uluhiyya ba tauhidul rububiya kadai ba cewa in mutum ya taƙaita a tauhidin rububiyya to har yanzu ta saura alaika cewa walau wahada rububiyyatahu توحيد الربوبية هو الذي اجتمعت اجتمعت فيه الخلائق kace koda mutum ya kadaita Allah a rububiyya mana mutum ya zama shi iya tauhidin sa inda ya tsaya shine yarda da cewa Allah madaukakin sarki shine mai halitta shine mai mai kashewa shine ya sama shi ya kasa shi ya teku shi ke tukar da ruwan sama anan ya tsaya to wannan ya sani cewa bai sa ya zama musulmi da tauhidin da ake bukata ba saboda shine ma ce tsawar shi wannan tauhidin dukkan halittun Allah sun yi tarayya a kai babu wani halittar Allah duk kafircinsa da zai buka kaje ya nuna wani ya ce shi ne ya halitta ko ya nuna wani ya ce shi ne yake kusa da ruwa ko ya nuna wani ya ce shi ne yake koma menene koma menene Qur'ani kuma ya nuna mana hatta mushrikai da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi musu da'awa ya yaƙe su ya yaƙe su ne ba a kan wannan ba Qur'ani ya faɗa mana wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard allati la yaquluna Allah Allah ce su ma da zaka tambaye su waye halitta kamar yake da za su yi maka Allah ne kaga sun yata sai ka Allah ya ce to fa anna yu'tukum to ni ka kuka bari ake wofantar da ku ake karkatar da hankulanku ake kasar da ku zuwa wata hanya ta daban shi mala yake mu'minuha wa kafiruha dukkan halittun Allah da mu'minai da kafaransu duk sun yi da tauhidul rububiyya yake wa tauhidul ilahiyyati aqraqu turuq bainal mu'minina wal mushrikin yace hanya da abin da ke raba hanya tsakanin masu imani da mushrikai shi da tauhidul uluhiyya shi Allah ne shi yake saukar da ruwa shi ya halicci sama shi ya halicci kasa shi ya halicce ka to Allah shi kai za ka bauta ka haɗa shi da kowa to nan ne matsalar take nan ne aka bambanci a tsakanin mumuni mai imani da mushriki mara imani wani shi ya da Allah ne komai wani yana ganin a'a ya kamata a kama kafa da wani wanda kuma ne abin da mushrikan suka yi manzo Allah ya yake su ya kuma cewa ma na abuduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa suka ce waɗannan gumakan ba don komai muke bauta musu kwace kawai da don su kusan mu zuwa ga Allah mana kuka kama kafa muke yi a wurin su kamar da wasu a wannan zamanin suke yi ko sai ce ya za ka je wajen Allah kai da marigayi ra'asul jarima yake faɗa ce za ka je wajen gwamna sai ka bi protocol ka bi darabta protocol ka bi waye ka bi kaza kaza to ya wajen Allah ne za a ce za ka bi da ba za ka bi wasu hanyoyi ba dan shi kuma Allah ya ce wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah ya ce in zu in ka bayi na suka tambaye game da kake musu ina kusa da su duk wanda ya kira ni zan amsa masa haka Allah ya faɗa kai kuma ka ce a kana kwatanta Allah da gwamnati da shugaban kasa shi gwamnati da shugaban kasa ai kuma yana kwatanta Allah da zaune da shugaban kasar na mulkin Sai a mulkin mulkin musulunci mulkin musulunci ba ka sa wani protocol tsakanin da talakawanka shi tsarin mulki ga Allah kuma sai amma sai yana kwatanta Allah da mulkin kafirci mulkin demokaradiyya ina ka in kana so ka fahimci haka ka fara fahimta karanta hadisin da ke cikin sai bukhari hadisin wannan ba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya shiga makabarta ya same ta a rusana akan kabarin ɗanta tana ta kuka tana ta kuka annabi sallallahu alaihi wasallam yake mata tsawon Allah ke haƙuri ki nemi ladan haƙuri a wajen Allah Mata da ta ɗaga kai ta ga wane ne ke mata magana ko ta ce ilaika anni alhali ne ai da kai ba a jarabta da irin jaraban da aka mu shi yasa baka san abin da kake ji ba Allah sallallahu alaihi wasallam sai bai ƙara ke mata kuma ba ko sai wuce abun shi an ya ta ta kawai shi wanda ya magana da ke kauta ce a ai da gaje a mata manzan Allah ne wannan yake mala ta ta zabora ta kama hanyar gidan ta da na zo gidan ta ga laita biha bawabe ga gidan babu masu gadi babu wanda za a ce sallama da oga kawai sallama za ka yi mai gida ya amsa ya fito ya tattauna bukatarsa wannan shine mulki a musulunci ga hadisin wannan mutumin mutumin bayan nan ya zo garin madina wajen sai na umar ko wajen sai na umar ya tare da sai na umar a kwanci a gindin shirya a ƙarƙashin bishiyar dabino yana kwanci sai masa wannan magana bakan jiliyar maganan fa hakamta fa adalta fa abinta sanin kai mulki kai adalci suka samu aminci shi sa har kake bacci a kan hanya a bainar jama'a A ba ma shugaban ƙasar kasa ɗaya ne duk da musulmi ya yi a wannan lokacin shine shugaban ƙasar shi wannan shi ne tsarin shugabanci da musulunci an fahimta ku babu wani protocol to amma shi yana yana sai kare shirkansa kuma sai ke karewa da tsarin shugabanci na shirka shaka wanda anan ne yake samun matsala da da masu kiran kansu musulmai shine sai Allah ba wai sai an sai an kama kafa sai an kama kafa shi ba daga cikin fikihun da malamai suke fitarwa wannan aya da muka karanta cikin suratul baqara وإذا فعلك عبادي عني فإني قريب suke cewa ayar ma tana ƙara siyaƙin yadda Allah ya yi magana a ayar tana ƙara bayyana maka cewa shi Allah ba a samu kafa gaba ɗaya ƙur'ani dukkan ƙur'ani duk inda Allah maɗaukaki sarki zai magana da annabi sallallahu wasallam akan in an tambaye shi ko ana tambayarsa to amsarin Allah zai kaya ce manzon Allah kulka ce musu kaza haka Allah ke bada amsa ya yas'alunaka an kaza sai ce fa kul kaza yas'alunaka an kaza sai ce fa kul kaza yarhamuka Allah haka manzo haka Allah yake kira manzo Allah sai ce kace mutu ba su amsa amma ita wannan ayar da ake son a yi magana akan addu'a Sura nuna maka cewa hatta manzon Allah Allah sallallahu alaihi da haƙƙi a addu'a da aka kira Allah sai Allah bai ce manzan Allah ka kace ba ko sai Allah ya bada amsa da haraka cewa idan tsalaka ibadi anni idan bayina suka tambaye ka game da ni yalla da kika ce musu ina kusa ba kalla ya kira kashe su ko ki ce ina kusa da su ana amsa ba ba a so manzon Allah sallallahu alaihi ya shamaki wajen amsa yi wannan shukran ko ba gani ba amma ko duk haka mutum sai to wannan shi ne matsalan da ya bambanta tsakanin masu imani da mushrikai daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah wale haza kanat kalimatu islam a wannan dalili ne ma yasa kalmar musulunci kalmar da ake furtawa a shiga musulunci ita ce la ilaha illallah shi mu ce la ilaha ba la rabba ba la ilaha babu abun bauta bisa cancanta ba ba mai halitta ba abin da ke a tawaitin kawai ba la ina ma'anar la kai la kalika wa la razika ko ba ba ma'anansa ba kenan ilaha ka ce duka an ce la rabba illallah. Allah guda sai a ce la khaliqa wala razika wala kaza illallah. Allah amma ila kalman ila daga al'ai ma'lum ai al-ma'bud abun bauta ta cancanta illallah fi Allah Shi ne kalmar shiga musulunci shine kalmar shiga musulunci malaka walau qala la rabba illallah, lama adzahu 'inda al-muhaqqiqin inda mutum zai zo zai musulunta sai ce la rabba illa Allah sai wadatar da shi musulunta ba bai musulunta ba to da ko ke musulunta ba in an tambaye shi waye da ke sama zai ce waye Allah ne waye ke baka waye ke karba waye ke hana ka ya san Allah kin ma nan arab kin ma nan arab amma sai ka ce a kin ka ce la ilaha wa la rabba ba sai ke cewa fa tauhidul uluhiyyati huwa al-matlub min al-ibad Suna ka kaɗaita Allah a bauta shine abin da ake bukata daga bayi. Wali haza da wannan jima kana aslu kalimata Allah. Asalin kalmar Allah shine ne al'ilah shi ne abin bauta. Kama huwa ƙaunu sibawai kamar yadda imam sibawai jagoran na wannan tun a zamanin sai ya bayani. Yake wa huwa sahihu kuma shi ne ingantaccen fasaha wa huwa qawlu jumhuri illa man shadda kuma shine magana mafi yawa daga cikin almajiran shi fi bawai wanda ɗaiɗai ko waɗanda suka suka daga jama'a عليه وبيان معنى التوحيد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا صحيحا yake bayanin ma'anan tauhidi ya zo daga annai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sahihan bayyane sahihan kuma ingantacce cewa menene wa annahu ifradullah bil ibada cewa ma'anan tauhidi shine karaita Allah da bauta wa annahu awwalul huquq ko manzo Allah sallallahu alaihi yayi bayani cewa haƙƙi daga cikin haƙƙoƙa na Allah akan bayansa haƙƙi da farko shine tauhidi wa awjabuha kuma shine mafi wajibi cikin haƙƙoƙin gaba ɗaya wa azamuha kuma shine mafi girma cikin haƙƙoƙin gaba وأن الموحد موعد من ربه جل وعلا السلامة من العذاب cewa kuma duk wanda ya kashe Allah da cuta to yana da alkawari daga wajen ubangijinsa cewa zai kukutar da shi daga azaba a kashin alkiyama a ina manzon Allah ya faɗi wannan alaihi kama sahha an mu'adh bin jabal kamar yadda ya tabbata ya inganta daga sahabi mu'adh bin Allah maɗaukakin sarki ya kare ta a gare shi mu'azu ya bace kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wa sallama ala ya ce wata rana na kasance a baya manzan Allah sallallahu alaihi ya goya ni akan wani wata jaifa manzon Allah sallallahu alaihi wa yana yana hawa dabba ya goyo dauki wani saboda tawazu'un sa da kankan da kansa da kuma kasantuwansa abin koyi ne ga al'ummansa an gane ku wannan yana nuna tawazu na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma shi goyo yake ba yana hawa bane wani ya jashi yasa ga da yawa daga cikin malaman sunna in ba girma ya zo ba haka da tuka ko a mota in suka da mota kamar yanzu Sheikh Abdurrazzaq Aiban sun za su dauke ka sai da cikin ka shiga su su tuka sai so da manzon Allah shi yake tukawa yake goya almajiransa Ba na shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba zama yake a tuka shi ba ko gani ba da yawa ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya goya su ka akwai Mu'adh dan Jabal akwai ah, ah, Abdullahi dan Abbas akwai Al-Fadl bin Abbas dan wa Abdullahi dan Abbas akwai Anas dan Malik akwai Usama bin Zaid Akwai ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya goya su akan abun hawa an gane kuma Mu'adh dan Jabal yake ba mu labari radiyallahu ta'ala anhu wannan ma'azu dan jabal kuma shine shugaban majalisar malamai na duniya gaba daya har a lahira ba duniyan ka ba har an je gaban Allah haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake za a tashi in aka tashi taron malamai a filin alkiyama mu'azu ne ba zai zama shi yana gaba kamar liman da mamu suna sallah sauran malamai suna bin shi a baya haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai su mu'azu dan jabal Allah ya kare da a gare shi Mu'azu dan jabal yake cewa ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya goya shi a kan bayan wani jaki فقال لي كما ان الله صلى الله عليه وسلم يجي معاذ يا معاذ يا كي معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله يجي يا كي معاذ شن كاسا حق الله أكم باي كما كاسا حق باي أكم الله شن كاسني قلت معاذ الأنبري يقول يتي الله ورسوله أعلم ce Allah da manzansa su suka fi sani Allah da manzansa su suka fi sani wannan tarbiyya ce ya zama wajibi kowane musulmi ya zama ya tarbiyyantu da shi sannan ko musamman musulmin ya zama mai karantarwa ya zama ka tarbiyyantu da tarbiyyan in ba ka sani baka ce ban sani sai Allahu a'lam Allah shine mafi sani Allah shine mafi sani an gane in ya shafi al'amari ya shafi al'amura ne na gairu ya ce Allahu a'lam in ya shafi al'amura ne na hukunce hukunce wanda Annabi sallallahu alaihi ya sani yayi bayanin su aka ce Allahu wa rasuluhu a'lam an fahimta ku wannan tarbiyya ce na na magabata mun ta fara mu na usulun sita ko Imam Malik ibn Anas Allah ya yarda a gare shi a matsayin addu'a wannan nufin an matsayin shi sai da talaka da yadda a gare shi kamar na sahabbai ba babin addu'a Allah ji kai shi gafarta mishi wani ya taso tun daga Misra shi har ne wajen Imam Malik tambayi kamar da masu ruwa ke faɗa tambayi kusan guda talatin da wani abu gaba ɗaya tambayin nan kowanne ya tambayi Imam Malik ne hukuncin kaza sai ce Allahu a'alam an sani ba Allah ne wafi sani sai gama tambayoyin shi gaba ɗaya guda talatin yake in ta kusa daga garin mu misira zan faɗa mutane zan zo gurin ka su tara mun kusa zo yanzu kuma kana son je ce musu cewa ka ba shi ne yake in ka je ka ce ka tambayi Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir ya ce maka bai sani har arba'in wa ka ce ka tambayi Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir ka tambaye shi ya ce bai sani shi yasa imamun nawawi a cikin a cikin mukaddiman littafin al da mutazin al littafi ne babba mukaddiman malamai sun ci ba mukaddiman shi shi malam mukaddiman littafi ne mai zaman kanshi kada shafi sama da ɗari da wani abu suka sa masa a mukaddiman yi bayani akan ladubban malami da dalibi ladubban mai fatawa da ladubban wanda zai nemi fatawa ya kamata ya larasu da shi to a cikin imamu nawawi rahimahullahu ta'ala ya kai maganganun malamai magabata daga ci akwai imam ah, al-khatib al-bukhari ya kai maganar cewa duk wani duk wani mai karantar wanda a dictionary din sa babu ban sani ba babu la'adari a ciki duk wani mai karantar wanda a dictionary din shi babu la'adari yace babu abin da zai kai mutane sai halaka babu da zai ije mutane sai halaka mutum ya zama yana kanta amma wai yana jin kunyan ya ci ban ba to babu inda zai kai mutane sai halaka sai daga cikin malamanmu imam adam ibrahim ishaq al-mahdi yana ba mu labarin wani daga cikin malamansu wanda ya girma sosai wani da yake ma har an ya tsare da kan tsara su ba ka ga ta ce bai rasu ba amma ya girma sosai da lafiya sheikh abdul al abdad yana karantarwa a masallaci a sallallahu alaihi da ke ainihin gwaka dan sama a sheik Abdul Razzaq shi Sheikh Abdul shi ma yana karantarwa kuma da kafin gaban ya tsufe yana karantarwa a usuri karanta ba, man yana karantarwa da safe shi kuma yana karantarwa a yamma guje kujera da a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam so mala yake kuma labarin cewa wata rana suna majalisin suna zaune to in baban na karantarwa shi kan shi yake riko ma baban littafansa shi ya zo ya zauna zai karantar an zai zauna a gefen dawan baban haka a cikin kujerar a ran yake zama yace a ranar an yi mashi a Abdul Muhsin Al-Abbas hasibahullahu ta'ala tamboyi guda goma sha biyar duka yake ban sani ba bayan ya gama cewa bai sani ba sai shi an a shaka bazar sai ta tabbaban yake to yayi attempt na amsawa sai sai ina eh, baka dama shi kuma ɗan ya amsa duka sha biyar ɗin shi kuma ya amsa duka sha biyar kuma sai zama abun farin ciki ga baban shi ya gagara ɗansa ya yi ne ya amsa ko mu gani so haka al'amarin yake to annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi mu'adh bin jabal shi Allah wa rasuluhu a'lam kaga wani kuma malami ne fa ba zai tambaye shi amma yana jin kunya ce malamin shi ban sani ba ku kaga akwai matsala kika ya zu kunyan cewa malamin shi da sani ba kaga mai da aula ɗaliban shi kariya abin da ya sani Allah ka shirya da mu yake nake Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su suka sani qala shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake masa haqqullahi 'ala al-ibad yace haƙƙin Allah akan bayinsa abin da ya zama wajibi akan bayi su kiyaye na Allah an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a shine su bauta wa Allah kuma kar su hada shi da kowa wajen bauta kuma kar su hada shi da kowa wajen bauta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine haƙƙin Allah muke girma akan bai afwan maganar da muka gama na faɗin Allahu a'lam malamai na yanzu malaman da suka rayu a zamanin nan amma sai a fatawa ba sai ko sai an tambaye su ce ba sani a karatu ma na cikin karatu suna zuwa wata gaba ce wannan gaban ban san ma'anar shi ba Sheikh Muhammad bin Saleh ibn al-Usaini Allah ya kai shi gafarta mishi yayi sharhin littafin Malam Bakar ibn Abdullahi Abu Zaid Bakar ibn Abdullahi Abu Zaid Allah ya gafarta mishi ya kai shi malami ne batwa a zaman amma suna kasa da su ibn al-Usaini kusan za a iya ce ɗaliban su ibn al-Usaini ya rubuta littafi isa samu littafi suna hiyyatu talibul ilm mana kwalliya da ado na ɗalibi neman ilimi Alikafin ya yi bayani ne akan ladubban neman ilimi littafai guda biyu a kan wannan akwai shi akwai kuma ta'alum shi kuma yi ne akan waɗanda suke naɗa kansu malamai ba tare da malaman sun ce ga karantar ba ne ko a haɗin karatu kuskure ne ba ko ka fara karanta ba tare malamin ka ne ce je ka karantar ba kuma an ne ka karantar to ka zo ka faɗa wa malamin ka ce mutanen angonmu ko garinmu ko guri kaza suna ce sun nemi in zo in karantar da su kaza da za ka shawara wani littafi za ka sa wani littafi za ka karantar to a kan wannan shi wannan littafin da ta'alu to a wannan littafin na shilatu talibul ilm shek Ibn Uthaymeen sai mata shari kaga na kasar shi ne littafi shi sai shari kuma da ya shari sai karantar da ɗaliban su shari na akwai ya shari a littafi aka aka yada ba kuma ya sa ɗaliban da sharhin ya karanta da su to a muqaddiman sharhin ta yake cewa littafin duk littafin ta karbuna abdullahi abu sai in za ka karanta a matsayinka na ɗalibi kana buƙatar kamus mana dukkan ne na wasu kusa da bakar bin abdullahi abu zai mutum wanda Allah masa baiwai iya larabci yace kuma larabcin sahawa yana ko ba yana tallafa ma kansa ne kaga ko kafa ko wanda in zai yi wani yare ko turanci ko da kan jerin ka kulo ko kuma yin kalmomi sai a sha wahala ibnu sabi yace shi bakar abdullahi Abdullahi ba haka bane shi haka Allah ya yi shi haka Allah ya halicce shi da kira so ya san kalmomi da yawa na larabci shi a lokacin da yake bai jin ma cewa wai wasu kalmomi ne yake masu wahalan fahimta alhaka ba Yake saboda haka akwai bukatar in kana karanta ya zanto akwai kamus ko ku kai kana yi kana duba ma'anan wasu kalmomi. Kaga ya faɗi kuma su ne faɗi wannan a kan shi. Kaga ya tsabtace shi kar gobe wani ya karanta ji cewa ai wannan ya bamu wahala ko ya yi duk show up ko kaza ko kaza. To A cikin littafin kuma da yana karatu. A sharhin da ya rubuta ya zo wata kalma yake wannan kalman wallahi ban taɓa ji ba. Ai kawai bai sani ko bai ma taɓa jin kalman ba. aka da ya zo karantar da ɗalibansa har lokacin da ya karantar da ɗalibansa shirin har lokacin bai san ma'anan kalman ba kuma haka yanzu aka buga littafin haka za ka zo daidai gurin ka ya ce wannan kalman yau koyo ka je ka siya haka ko yana nan a rubuce ibn usamin ya zo kalma kala ya ce ban taɓa jin wannan kalman ba kuma ya rage mishi girma ne ko ya kara shi daraja daraja an fahimta ku Allah ya sa mu gani haka mu koyi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce mishi haƙƙin Allah mafi girma akan bayi shine su bauta masa kafin shirka da shi yake wa haqqul ibadi ala Allah shi kuma haƙƙin bayi akan Allah wannan ba wai haƙƙi bane na haƙƙi na kaman ka ce kama mutum aiki wajibi ya ji haka a Allah ne tsora ma kansa wannan haƙƙin dan falala da da rahama irin tasa yace to haƙƙin bayi akan Allah kuma Allah yu'azziba man la yushriku bihi shay'an shine Allah madaukakin sarki shi kuma kar ya azabtar da wanda bai shirka da shi ba Allah ta mishi azaba ta har abada shi kuma Allah ya dora maka da wannan duk wanda ya je haɗu da Allah ayyukansa gaba ɗaya babu shirka Allah kuma ya dora ma kansa ko da an kaddara masa shiga wuta sai ya fita sai ya fita da mu'azu bin jabal ya ji wannan kuntu yake sai nace ya rasulullah afala ubashiran nas yake to bazan je ta faɗa mutane ba ga wani sako na ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah ce la tubashirhum kale ku tuku kala musu bishara yanzu fa yashilu sai su sai su sai su dogara sai su sai su sai su dogara akan wannan mutum ya zama mutumin banza a tunaninsa ai ban sharka kuma ya fara wannan zamanin ku akwai a wannan zamani mu'azumin jabal ta tara ba wani labari wasu ke zo mutuwa yake akwai wani ilimi guda ɗaya da na ina ɓoya amma ina tsoron kar in je lahira ban bayyana ba Allah ya kama da na ɓoye ilimi sai zai karshe da wannan hadisi saboda tsoron kar ya mutu akwai wani abu na ilimi bai mai ba bai karanta ba to kaga wannan yake nuna maka cewa dukkan wani abu da ake bukata a gonninka a matsayinka na musulmi na zai kusantar da kai zuwa ga Allah da karka yadda ka mushirka a cikin ayyukan wanda a fadi na gaula mu ga hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi da nuna falalan haka kare ce wa hada fadlullahi wa rahmatuhu yace wannan falalan Allah ne da kuma rahaman Allah yace qala shaykh islam shaykh islam Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn al-Harrani al-Dimashqi yace cewa qaulul muti' yastahiqul jaza kafantuwa wanda ya da'a ga Allah da ake cewa ya yana da haƙƙin tsaka masa inna ma huwa istihqaqu in'amin wa fadlin to sani cewa wannan haƙƙi da yake da shi haƙƙi ne kawai na ni'imtarwa da falala daga Allah laita huwa istihqaqu muqabalati ba wai ana nufin haƙƙin jumana tayi abin da Allah zai saka masa na aljannan wai a matsayin aikin nasa ya kai ya sai aljannan bane a an gane ku ba kar mu tsammanin wannan kama ya tahiqqul makhluq ala kama ya tahiqqul makhluq ala makhluq kamar irin haƙƙin da abun halitta yake da shi a kan abun halitta dan uwansa ina maka aiki ina da haƙƙi na wajibi kai ne bayani an gane ko to ba amma ba irin wannan haƙƙin ne ba wa yake da shi a wajen wa Allah madaukakin sani an fahimta ku game da cikin ɗaya daga cikin littattafan shekul islam ibn tafiya rahimahullah yake bayanin a tankwacin yadda allah maɗaukakin sarki zai ce wanda ya kaza yana da kaza wanda ya kaza yana da kaza wanda ya kaza ɗan aljanna nan yake bayanin cewa wannan aikin ba wai kai maka aka yi ya kai girman shi da matsayin shi ya kai ya sai maka aljanna amma kuma ana nuna maka cewa ba za ka samu aljanna ba sai kai aikin sai ce in baka gane ba sai ba da misali na know simple term yana iya mutum misali mace za ta haihu ba tare da an samu tarayya tsakanin namijin mace ba a ababen da zai mace ta haihu dole sai mani ya shiga mahaifinta, dukun ya zama da a haifi amma kuma wajibi ne in mani ya shiga mahaifa kuma ta samu ciki amma ba zai yi a samu ciki sai da me kada kwazo amma ko ba dole bane an yi samu tsaro a yi ne a samu ciki to shi ne kwatan kwatan wancan ba zai ba yadda za ka shiga aljanna ta ka mutumin shi an fahimta ko amma ko ba dole bane dan kai aikin cikin kuma ya ce maka ne aljanna ce tare da ni'ima da falalan Allah madaukakin an fahimta ko Allah ya mu gani wannan shine babi na farko babi na biyu malike babu qabli tauhidi wa ma yukaffiru min adh-dhunubi wannan babi ko malam zai mana magana akan falalan tauhidi a kuma irin girman zunuban da tauhidi ke kankarewa a fahimta ku zai mana bayanin falala da darajar da tauhidi yake da shi da kuma yi mana bayanin irin zunubai waɗanda ake kankarewa mutum sanadiyyar yana da tauhidi malaikin littauhidi fada'ilun yace tauhidi yana da falaloli masu yawa ya fuku fada'ilu kulle amalin fadilin wadda ta mafi ɗaifincin koma falaloli na dukkan wani aiki mai falala mana falalolin da tauhidi yake da shi ya yi ma duk wani aiki mai falala tuntun kanku abu wani aiki mai falala da falalansa ya fi falalan tauhidi sai ce walahu tsarin hamida hasana yaqtasu biha duna ghairihi min min al-ibadat kuma tauhidi yana da aqab yana da alamomi yana da abun amfani hamida abun yabo hasana kyawawa wanda yake ɓanta da shi wanda sauran ayyukan ihara ba su ke ɓanta da shi ba yace bal laysa min al a'mali fil hamdi wa husn al athar mithluhu sai kalma babu wani aiki daga cikin ayyuka wanda girmansa da kyawunsa da kantuwansa abin yabo amfanin da ake samu in a aikata babu wani aiki da ke da irin wannan irin abin da tauhidi yake da shi to menene waɗannan falalan ana ce wa min tilkal fada'i daga cikin waɗannan falalan ikhtisasu ahli tauhid bil amn wal ihtida Allah madaukakin sarki ya keɓance masu tauhidi da cewa su ne kadai masu samun nutsuwa da security kuma su ne kadai shiryayyu duk wani wanda bai da tauhidi Allah ba shi da natsuwa a zuciya ba shi da natsuwa a rayuwa ko ba shi da security a zuciya da fili ko ba shirye ba ne babu yadda za a yi wanda ne da tauhidi ya zama shirye an fahimta ku ne da ne ta wannan hada ke qala Allah ta'ala Allah maɗaukacin sarki ya ce alladhina amanu wa lam su imanahum da zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun Allah ce allazina amanu waɗanda suka yi imani walam yalbisu imanahum bi zulmin ko ba su taku da imaninsa da shirka ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara zul na wannan aya ne da hadisi tabbatacce malam ibnu kathir ya kawo a cikin tafsirin sa cewa sahabbai sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce Allah ya ce waɗanda suka yi imani ko ba su taku da imanin nan nasu da zalunci ba to su ne kaɗai masu samun aminci su ne kaɗai kuma yiwu. sai ka ce to ya rasula a cikin mu ni ne ba shi da zalunci kansa ba kaga kaman ana ce dukkan mu babu wanda ke da aminci ko babu shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ai ba wannan ita ce ma'anar azzul a wannan aya ba ba zalunci da ake nufi nan ba wannan zaluncin da kuke nufi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce zalunci da ake nufi shine kaman fadin Allah cikin suratul luqman وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله yace inna shirka la zulmun azim Allah ce baku je ba da Luqman al-Hakim yana yi matsayin da wa'azi yace ya kai ɗana, kar ka yi shirka ga Allah Lallai shirka zalunci ne mai girma yace to wannan zaluncin ma'ana shirka da sunan Luqman shine zalunci da Allah yake magana a wannan ayar. ma'ana duk wanda ya imani bai cako da imanin nan nasu da zalunci mana ba mushriki ba ne wannan ke nuna cewa ashe mushriki a zalimi. ya zalunci kansa ya zalunci addininsa duk wanda babu shirka a imaninsa ya imani tsakar imani da imanin da shirka ba Allah ce to su ne kaɗai masu samun aminci kuma su ne kaɗai shiryayyu ce ƙala ahli tafsir malaman tafsir cewa ai ha'ula alladhina akhlasu al-ibadata lillahi wahdahu ai su ne waɗanda suka tsantsanta ibada ga Allah shi kaɗai la sharika lahu babu shirka tare da su haɗa Allah da kowa ba walam yushriku bihi shay'an a fi shirka da Allah da kowa ba humul aminuna yawmal qiyamah sune masu samun aminci da nutsuwa da kwanciyar hankali yayin tashin al almuhtaduna fi dunya wal akhirah kuma sune shiryayyu a nan gidan duniya kuma su ne shiryayyu a gidan lahira shawagon na ba karamar ba karamar nasara ba ce ba karamar nasara wannan sai in an ta ita ce kai falala da Allah ya fara na tauhidi da rashin shirka ya isa falala ya isa falala ka duba Allah yana ya faɗi wannan ayan ne Suna muƙabalantar yana muƙabalantar tattaunawa da ya faru da annabi Ibrahim da mutanensa. Duk da ke fa kaifa akhafu ma ashraktum ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون ألا بعد أمسكوا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ألا كما يكرفت وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه وهو غني ما ليس والأمن والانتداء يتفاوت بحسب Wannan التوفيق فوانا النزور فوانا يشريا ان الله يتحدث في masu توحيدي ko yana da fifiko gwargwadon cikin tauhidin ka gwargwadon cikin nutsuwanka da shiryanka ce faman ata bihi tamman rahul amnu tam duk wanda ya zo da tauhidi cikakkiya to yana da nutsuwa cikakke wal intida'u kuma yana da shirya cikakke wa dakhala aljannata bila azabin kuma zai shiga aljanna ba tare da wani azaba ba wa man ata bihi naqisan bidunubi duk wanda zai tauhidin sa na kasashiya kashi yana da tauhidi amma yana ya afka ga zunubai kala kala lam yatub minha bai tuba daga waɗannan zunuban to fa in kanat fada'il in waɗannan zunuban sun kasance kananan laifuka ne kafirat bijtinabil kaba'ir to sai a kankare masa sanadiyyar mai kankan manyan laifuka an fahimta ku ya ce ne ayatun nisa da jini so da ayan cikin sotin nisa da ayan cikin sotin na gini sun tabbatar da haka ayan cikin sotin nisa Allah maɗaukakin sarki yake yake faɗin cewa a ayan na jini yake fi zamu ayan na gini to kuma fara da shi din ayan cikin sotin na shi ne allazi tusanibuna kaba'ir Ba'irar, ithmi الفواحش إلا اللمم إن ربك Allah ce waɗanda suke nisantan manya-manyan zunubai ba zai da muna kaba'ir al-ithm wal suke nisantan manya-manyan zunubai da albasha illan illan sai kanana waɗanda ba za a rasa ba Matsayi shi na mutum dole ya ɗan kuskure can ya ɗan kuskure nan ya ɗan kuskure a can to irin waɗannan Allah na yafi shi ta Allah ya rufe ayar da cewa inda rabbaka wasi'ul maghfira lallai ubangijinka mai yalwan gafara ne mana zai gafarta waɗannan ƙananan da ba a rasa ba ko da mutum ya nisanci manya manya da su ayan cikin sura nisa kuma Allah ya ce alladina na in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu jazakumullahu khairan Allah ce in ta tajtanibu kaba'ira ma an anhu nukaffir ankum sayyi'atikum Allah ce idan kuka nisanci manya-manyan abin da muke hana kuka yin muku hani game da shi to za mu yace muku su kuma ƙananan an fahimta ku to in mutum ya je lahira da tauhidi amma da zunubai sai zama zunuban ƙanana ne ya nisanci dukkan manyan zunubai ya nufi ga manyan zunubai wani masu ke cewa kamar yadda imamu din az-zahabi yake yake yayi tafsirin sa cewa aka ce manya-manyan zunubai su ne zunuban da Allah maɗaukakin sarki ya faɗi makoman da yi ko ya faɗi wata hukuma ko ya sanya hajji ga wanda ya yi wannan zunubin a duniya duk zunubin da ya ɗauki waɗannan siffofin su ake da manya-manyan zunubai duk zunubin da zai da waɗannan siffofin su ake da ƙananan zunubai an fahimta ku to in mutum ya nisanci dukkan manya-manyan to kananan kuma sai Allah ya ya ji da kauda su gare su sai ce wa in kanat kaba'i an kuma zunuban manya manya ne fa huwa fi hukmil mashi'ati to yana karkashin mashi'an Allah yana karkashin ganin daman Allah in sha Allah ghafara lahu in Allah ya ga dama sai gafarta masa wa in sha azabahu in kuma Allah ya ga dama sai azabta da shi wa ma'aluhu ila aljanna ya kace kuma mai da shi zuwa ga aljanna an fahimta ko tun da ya mutu babu ne babu shirka so ko da kaba'iran ne shi ya mutu da kaba'iran ina gargashin mashiyan Allah shi ya sa aqidan ahlus sunnati wal jama'a kan baya mutuwa musulmi dan ka san shi na aikata wasu manyan laifi ta cewa na dan wutan kila gashi mutum musulmi ne kai ko da ya mutu a wajen aikata wannan laifin ne ba ka yanke musu hukunci a ce wani mutum musulmi ne amma ya mutu yana zina da kiyashe mu ko a ce wani mutum musulmi ne a giya ya sha ko wani abun maye ya sha ta buke shi har ya mutu aka da daman ka mishi ya mutu dan wuta so musulmi ne ina gargashin mashiyan Allah madaukakin sa kuma wajibi ne akan kashe Allah ya ji kanki Allah ya gafarta mishi ko mutum musulmi ne an fahimta ku ko karen da malamai suke shi ne ire-iren waɗannan in an goyi musu janaza waɗanda suke abun koyi a society waɗanda suke su mutane suke kallo suke koyo su kan halarci janaza ko da zama kaman jan kunne ga masu ɗabi'a irin tashi su daina kila an zo za a yi janaza an gama miki wanka an fito da gawa limamin ku yana gurin kuna tsammanin zai ja sala sai an fito da gawa sai liman ya kira wani wanda kila shi masallaci ma kila raka ɗaya yake samu kafin a idar kake wane no a kai da sallan janaza ce eh ai kwanaki ka tsawa bi na ko ya ce to ka ja sallan Allah ya kai shi kuma ilimin ya kama ya tafi abun shi sai kama ya tafi abun shi sai a bar shi to Allah, wanda Allah ke nufin da shari'a zai ce kai ina zan na mutu za a fanda irin wayannan ne ko ba gani ba sai zama sai mutum ya zama ya ja baya daga wannan amma amma ba za ka ce wane ai wane wane fa mutu jiya fa ya sha ba an fitar da shi ta cikin kai shi ya mutu kowa na wuta kawai wa ce maka ba musulmi ba ne a kai ta ba dole ka ce kuma Allah ya ji kanshi Allah ya gafarta mishi in Allah ya ga dama zai yafi mishi kuma aljanna na Allah ne sakon kuma amma Allah ne in Allah ya ga dama ko mishi azaba gwargwadon laifin shi tun da ya mutu baya shirka ba mushriki ne ya koma daga baya a mai da shi gidan aljanna Allah mu ɗaukaki sarki shi ne wannan falala ce daga cikin falala na tauhidi mana yace wa fada'il at-tauhid allati akhbara biha an-nabi sallallahu alaihi wa sallam yace falaloli na tauhidi wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bada labari game da su ta'at ala anwa'in kathira sun zo akan nau'o'i da yawa nau'uka da mabambanta cikin ha daga cikin falalan tauhidi da zo daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama na farko dukulul muwahhidin lil janna waɗanda suka kadai ta Allah madaukakin sarki suka mutu da tauhidi to tabbatan aljanna ne wa annahum la yufjabuna anha ibtida'an aw ma'alan بدخول الجنة بعد تطهيرهم من ذنوبهم حديث manzo Allah sallallahu alaihi ya tabbatar da cewa ba za a musu shamaki daga shiga wuta ba babu shamaki tsakaninsu da aljanna wasu ibtida'an sharan farko suna zuwa lahira sai aljanna wasu koma alan, wasu kuma a zai zama koma ne bayan su shiga wuta ba da tafahirihim min kanobin bayan an tsarkake su daga zurfin a wuta suke su kuma a fitar da su a kai su gidan aljanna menene dalilin malam kan wannan malam ya ce ubada ta fi da sami a kake ke daga ubba da ta ɗan sami ubadata bin samit sahabi ne daga cikin sahabban Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma yana da daraja darajar matsayin saman uba a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa aure da ummu haram haram ita kuma baba ce na manzon Allah wajen shayarwa da ƴar uwanta ummu mahaifiyar Anas bin Malik ta shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ɗan musulun da ummu ko kuma babansu ɗaya wasu ma suna cewa yan biyu ne da sunansa ɗaya rumaisa ɗaya rumaisa ita ɗan haram sun santa rumaisa ita ummu sulaim sunanta rumaisa shi ne ba wasu ke ce ruma sa uku da sunan rumaisa ne ba ruma sa uku to kaga shi kuma ubada ta bin salim shine mijin mijin ummu haram kaga yana da wannan matsayin a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shiga gidan duk lokacin da ya ga dama ko da gidai kamar gidan iyayen shi ne muharraman sa ce matar gidan yana shiga har ya kwanta har ya yi baccin rana a gidan yana yin kailula a gidan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ummu matan shi matan shi Ubba bin Sabit tana cikin waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu albishir da aljanna tun daga duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace runduna na farko da za su fara yin yaƙi a musulunci tsallake teku ba ɗayan su Allah ya gafarta musu sun mu haram ta kira sun mun addu'a in zama daga cikin su yace kina cikin shi yace kuma runduna na farko da za su fara yaƙan Constantine kasashen wuraren Constantine su ma gaba ɗaya Allah ya gafarta musu Ake ni, don addu'a in zama daga cikin su ba ki mutu kafin lokacin. kuma a na farkon sharafu bayan an gama yaƙi a fada kan doki ta kare a wuya karasu ta kare a wuya rasu. ta ga aljanna ce darek. ko haka bane ta aljanna ce darek. kuma kwamandan yaƙin shine mu'awiyah a duk sufyan ko ba gani ba ko da masu bakakin ta fasa so abin da faru ke shi ne kwamanda na yaƙi na kasan kuma mu'awiyah bin abi kan shi ne sarki a lokacin shi ya tona rundunar aje a yi yaƙin ko gani ba wannan yana daga cikin dalilin da alu suna an san ambaci yazid bin muawiya ba sa masa addu'an alkhairi ko ba sa tsine masa saboda saboda shi ne ya komanta na rundunar tsakanin shi yazid bin muawiya akwai abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da wannan kai yau yake za'an nan kuma shi ya sanadiyyar da ya'a da jikin manzon Allah kaga yana da aikin sharri kuma yana da aikin shi ta suna ce su shuru nan sha ya ji ko su shuru ba za su tsine mishi ba saboda wancan abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita dukkan tunan manzon Allah ki Allah ya ce musu kuma shine kwanta sannan ga wannan zagan da bai aikata shi ta suna ce su shuru a game da shi an gane ku amma su shi shi'a sai suka kirkira hadisai ma cewa sai kai suna cewa wai an ce sallallahu alaihi wasallam ya taba ganin Muawiya ya dauki Yazidu da ɗan wuta da ya tafi ɗan wuta bayan shi ko mai yazidin ba ya kashi ma sai a kai kalifanci da Usman aka yi to ina ne mawo ya gaishe ya koya har an ya gan su wadda wannan magana uku Allah ka shirye ta to ubada ta bin sami yake cewa Allah ya ƙara da yake qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man shahida an la ilaha illallah duk wanda ya ce babu abu kurba ta danta sai Allah wahdahu la sharika lahu shi kadai ba shi da abokin tarayya wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yake da lallai annai muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan sa kuma manzon sa ne wa anna isa abdullahi wa rasuluhu yake da cewa lallai annabi isa bawan Allah ne ko manzon Allah ne wa kalimatuhu alqaha ila maryama kuma yake da cewa shi annabi isa kalman Allah ce da Allah maɗaukakin sarki ya jefa zuwa ga nana Maryam wa ruhun min kuma rai ne daga Allah wal jannatu haqqun wanda yake da cewa lallai aljanna gaskiya ce wan naru haqqun yake da cewa lallai wuta gaskiya ce manzo Allah ce duk wanda ya daga wannan adqalahu Allahu aljannata ala ma kana min al'amali Allah maɗaukakin sarki zai shigar da shi aljanna ko akan me ya mutu ko akan wani irin aiki ya mutu mutumin kirki ne ko mutumin banza matukar ya yi imani da wannan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to tabbata ya shiga aljanna inji Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina ga insha Allah ta'ala akan wannan hadisin za mu tsaya sai mu sake a kai kuma sharhi da malam yayi akan hadisin a zama ta gaba insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ba mu lada a kai kuskure da muka yi Allah madaukakin sarki ya sai mana